الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a darasi na tara a cikin littafin al'usul min ilmul usul wanda al'allama muhammad salih al'usaimin ya wallafa <clears throat> wanda littafi ne wanda ya ƙunshi muhimman matsaloli na wannan ilimi na usulul fiqh a wannan rana wacce ita ce ranar a takwas ga watan Januwari na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ranar biyar ne ko yau biyar ga wata eh biyar ga watan jumadal akhir na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah darasin da ya gabata mun gama bayani akan al'amurwan na hari yanzu kuma za mu tafi zuwa ga al'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana malamai waɗanda suka yi ƙoƙari wajen fitar mana da hanyoyi waɗanda za mu fahimci littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hadisa annabi sallallahu Alaihi wasallam. Wannan babi na al'am babi ne wanda yake bayani game da irin yadda za ka iya fahimtar hukunce-hukuncen shari'a hukunce-hukuncen shari'a akwai waɗanda suke gamammu akwai waɗanda kuma suke keɓantattu <clears throat> don haka wannan babi na al'am babi ne wanda ya zamanto cewa yana yin bayani game da irin yadda hukunce-hukunce suke a littafin Allah subhanahu wa ta'ala in an ce al'am kamar yadda malam ya faɗa a nan a lugar larabci ana nufin As-Shamil, mana abin da ya gani a istilahin malamai kuma ana nufin allabzul mustafi lijani a furadihi bila hasri duk wani lafazi wanda yake haɗi duk abin da yake da alaƙa da shi ba tare da iyakancewa ba kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa innal insana lafi khusr duk wani jinsin ɗan adam ya shiga cikin wannan hasara ina fatan kun gani saboda haka wannan shi yake kira al'am innal abrara lafi na'im waɗanda suke da nagarta suna cikin ni'ima wannan ya haɗa dukkan waɗanda suke da nagarta wannan shi ake kira al'am kamar yadda malamai suka faɗa al'asir in dai aka samu lafazi am to ya waje ba a yi itikadin umuminsa mana duk lafazin da aka samu am ne to ya waje ba ya zama am in dai ka samu dalilin da ya hassace shi ba kuma al'asul ne al'am ya zamanto yana nan a umuminsa ina fatan mun gane al'asul til'am shi ne ya zamanto yana nan a umuminsa suka ce malamai suna neman sahabban annabi sallallahu suna neman dalilin takhsis ne ba wai dalilin umumiya ba shi amfin inda ya zamo am yana nan a amfinsa kaga a na na fatima ta zo wajen sidna abubakar tana neman gadon babanta ko me dalili saboda istidlalun bil'am saboda ta istidilali da wata aya yusikumullahu fi auladikum da wannan ta kafa hujja shine dalilin da yasa take ganin kamar yadda kowanne da zai shiga da to ita ma za ta shiga da babanta kaga sai da aka kawo mata dalilin tafsir shine inna ma sharal anbiya ila nuras matarakna sadaqa ina fatan mun gane saboda haka wannan shine al-asl duk lokacin da aka samu am an yi utaqada umumuhu ba za a yi da'awar taksis ba dole sai an samu dalilai waɗanda suke tabbatattu ina fatan mun fahimta a kamar yadda suke cewa yawancin umumat na shari'a an yi taksisinsu akwai malaman usul ɗin da suke ganin gaba ɗaya umumat na shari'a guda biyu ne ba a yi tafsirin su ba amma duk wani am da ka sani to maksus ne gairu mahfuz umumiyatu gairu maksusa a suka ce sai ayoyi guda biyu waɗanne ne ina ɗaliban usul ka ba kare mun wallahi sai dai saboda matsala kawai kasa amma ka kare mu masu bayan Allah ka gane ko yawwa amma dai tun da maslaha ce ba matsala wani lokacin ana iya gabatar da maslaha akan nasi ba matsala yawwa so waye san dalilan guda biyu waɗanda suke lamtu hatsi suka ce kawai daga wallahu bi kulli shayin alim sai kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir su kaɗai ne Lamtu tukhassar amma duk wani am da ka sani al mahfuz ibn taymiya a cikin littafin ta ina ga majmu'ul fatawa ne yayi wa malaman usul raddi yace umumiyatin da Lamtu tukhassas suna da yawa ya faro tun daga alhamdulillahi rabbil alamin ya ce wannan amun ne mahfuz alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah kaga wannan amun ne mahfuz yana nan baki ala umumiyati rabbul alamin shi ma am ne wani ya ce na yi kuskure ya ƙarshen naja saboda haka kaga rabbul alamin shi ma am ne saboda ne saboda rububiya Allah subhanahu ta'ala ta haɗa kowa da kowa ala kulli hal wannan babun na'am akwai saɓani tsakanin jumhur da kuma hanafiya su a wajen jumhur al'am min qabiliz zawahir saboda za a iya samun abin da ya tafsirinsa su kuma a abin nan a wajen hanafiya su suna ganin dilalatuhu ala afradihi qat'iyya amma a wajen jumhur dilalatu al'am ala afradihi zahira ina fatan mun fahimta saboda haka malam yace lokacin da muka ce al-mustaghriq li jami' af'alihi ya fitar da abin da ya kunshi abu ɗaya tun farko ina fatan mun gani yanzu na ce nura na ce ahmad a nan gurin mai suna ahmad da mai suna nura su kaɗai ne za su wayo to kaga ya nuna cewa yana da alaƙa da mutum ɗaiɗai ne sai ce kal'alam wannan kira fi siyaƙin isbat ka ta ta'ala fata hariru raqaba li'annaha la tatanawalu jami'a al-afrad ala wajhi ta shumul wa innama tatanawalu wahidan ghayru mu'ayyan ina fatan kun fahimta yake cewa a na kira fi siyaqil isbat ka kauli ala fatar raqaba li annaha la tatawalu jami' al afrad saboda ita bata kunshi kowa da kowa ala wajhi shimul ba wa inna ma tatanawalu wahidan ghairu muayyan ta shafi mutum ɗaya ne shi ma kuma ba ayyana wane ne shi ba mala ya ce waka bi kaulina bila asirin ma ya tanawalu jami'a afradi ma asr كأسماء الأعداد على كل حال بعام shine lafazin da ya haɗa kowa da kowa wanda yake da alaƙa da jinsin ko ya haɗa kowanne abu wanda yake da alaƙa da jinsin yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasariqu wasariqatu faqa'u aydiyahuma wannan ya haɗa dukkan wani barawo da barauniya sai an samu dalilin da zai fitar da wasu barayin a ciki je malam matar hmm. da ana tsammani ne ma da

yadda muka yi siyagul amur muka yi siyagul nahayi to shi ma al'umum akwai hanyoyin da ake iya gane wannan lafazin amur shi ne malam ya fara kawowa ya ce na farko akwai ma dalla alal umumi bi ma abin da shi asali tun sannan aka halice shi dama an yi shi ne domin ya nuna a wal umum domin ya nuna cewa wannan abin ya gani duk abin da yake da alaƙa da shi Shi ne ya ce kamar kullum. kullu man alaiha fan jami shi ma haka yana daga cikin abubuwan da yake nuna cewa wannan abin am misalansa shi ma suna da yawa wa kafa wa ma ka? illa kafatan linnas wa qatiba ja'u ilayya qatibatan wa duka waɗannan suna nuna cewa wannan lafazin am inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar asma'u shar idan aka samu asma'u shar to su ma suna nuna umumiyar abu ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan falinafsi fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah أسماء الشر Ta'ala, man من عمل صالحا فلنفسه duk wanda ya aikata aiki na garto kansa yi wa kaga man dinnan tana nufin kowa da kowa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah me kenan fa samma wajhullah eh, na e shine ce me ma'anar fa samma wajhullah me fassara shi da Hausa na <laughs> kace me kai kuma mala ba ma ba ma tafsirar Ramadan ne <laughs> tsoron mai to kuma wani abin nan bai ka fassara aina ma tuwar lokacin mawacin kai ma tsoron kake ji? na? eh shi ne na ce mai ma'anar wajibullah kasan mawajibullah duka na ke ne na? yana gurin kenan shehu nura ya kake fassara ayan nan fa aina ma tuwallo fa samma wajhullah Sheikh Nura ina jin a ka ba alkali alkali ba ko ne amma kai tun je muke tare da kai <laughs> na fasan mawuce wallahi eh. a kawai a fassara ayan nake me ma na wuce wallahi mana duk inda ka fuskanta zatin Allah yana gurin a tawil kace mai albani to ya za a ce fa ina ma tuwallo ka san mawatullah na ita wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malama aƙida suka yi saɓani ibn taymiya sun saba da ɗalibansa ibn al ƙayyar mai ma'anar wajhullah a koɗan da suke ganin wajhullah a nan gurin ma'anarsa shine ƙibla ƙiblatullah ƙibla ƙibla sosai saboda ayar asalinta ta sauka ne a kan me a ya kan alƙibla kan me ta sauka aya a me sababin nuzul ɗin aya na'am yawwa wannan shine sababin nuzul ɗin mutumin da ya yi tafiya bai san ina ne alƙibla ba shine sababin nuzul walillahi al-mashriq wal maghrib faina ma tuwallu fa samma wajhullah so sai ya zama ma'anar wajhullah shine qiblatullah musamman ka koma sababin nuzul din aya amma ina ga shi ibn qayyim ne yake ganin tana cikin ayoyin sifat saboda kamar da albanin da bai ya fassara zai zamanto cewa wajhullah eh ga albanin da yawa ko ba san shi bane tawalu ne ya zaunar da shi na so wajhullah a nan gurin ayat sifa a wajen ibn qayyim wasu kuma sun yi sun ɗauka cewa kawai za a batta a zahirin sababin nuzul ɗinta da ya zo saboda haka tana nan a cewa a kiblaci na to kaga fa'aina ma

shi yasa na ce maka tana daga cikin ayoyin da yi miya suke sabani da ɗalibin shi yawanci bai saba saba ma bai cika saba masa ba a ga dewa ma ya mai addu'a kuma ya bar ayin shi qala na qaddasa Allahu ruwa haka yake cewa so sun sun kalli kawai siyakin da ta zo saboda haka a nan kibla sunansa yawwa shi kuma ibn qayyim haka nake tunani in ba aka ci bane ibn taymiya amma da shine mafi rinjayen zato shi shi ibn qayyim shine yake ganin tana cikin ayatu sifat malamin sa kuma yana ganin tana cikin eh, abin nan magana take akan qibla yaki shine yake fassarawa kace mai albani ban sani ba wani lokacin mutum sai ya mutu ai za ka saba mai yana faruwa kamar Ibnu abbas a auli kaga sai da ibn sai da umar bin khattab ya mutu sannan ya ce bai je da auli ba amma sannan umar yana nan bai shi magana ba eh <clears throat> na'am asma'ul istifham ka qaulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in ماذا أجبتم المرسلين kaga wannan da asma'ul istifham ne kuma tufidul umum fa aina tazhabun al'asma'ul mausula al'asma'ul mausula كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به bihi هم humul kaga wannan ma ismul mausul ne wallazi dinnan to yadullu alal umum ko da kuwa akan wani mutum da ya sauka wallazi na jahadu fina kaga allazi na ismul mausul ne inna fi zalika la'ibratan liman yaksha inna fi zalika la'ibratan liman yaksha walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard kaga wannan ma din ismul mawsul ne kuma komai da komai na kasa da sama ya shiga ciki cewa mulkin Allah ne annikratu fi siyaqin nafi in aka samu na kira ta so a wajen korewa to ita ma dul umum da Allah ya wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an yana nuna kowace irin shirka ko hada Allah subhanahu wataala da wani abu bai halatta ba in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima kaga wannan kira ce fi siyaqi kira ce fi siyaqi shar haka ne ita waccan nikra fi siyaqin nafi shine wa mamin ilahi ilahin illa Allah nikra na siyaqin kuma shine wa abudullah wa la bi shay'a zuman dan yi kongo baya yadda muka faɗa yanzu shine daidai na ɗazu akwai kuskure a ciki yake cewa awul istifham al inkari ko kuma istifham al inkari shi ma idan aka samu nikira ta zo fi siyaqil a wajen istifhamul inkari ita ma tufidul umum a ilahum ma Allah kaga wannan istifhamul inkari ne ina fatan mun gane man ilahun ghairullah ya'tikum bi biya shi ma istifhamul inkari ne saboda haka yufidul umum al-mu'arraf bil idafa mufradan kana aw majmu'an idan ya zamanto a abu na kira ne amma sai aka yi izafarsa zuwa ma'arifa to shi ma fidil umum dan haka yanzu mala ya zamu fassara wa in ta'uddu matallahi la tuhsuha yawwa to kaga ba za ka ce wa in ta'uddu matallahi ba za ka ce in za ku kirga ni'ima Allah ba kuskure ne sai dai ka ce inda za ku kirga ni'imomin Allah saboda abin nan ya samu ta'arifi saboda kasancewar an masa idafa zuwa ga ma'arifa duk da asalin kalmar ni'ima din na kira ce amma tun da aka idafar ta zuwa ma'arifa sai ta zama ita ma mu'arrafa sai ta zama amma faskuru ala Allah المعرب بأل الاستغراقية mufradan كان an مجموعا idan aka yi wa abu ta'arifi da al-istighraqiyya al wacce take nuna cewa wannan lafazin ya haɗa komai da komai mufrad ne ko majmu' ne to shi ma wannan yufidul umum wa khuliqal insanu da'ifa an halarci ɗan adam mai rauni ibn kasir ya ce fi amurin nisa al'amuran mata nan da nan hajiya ce magana za a ga ya rikici ina fatan mun gane to kaga anan gurin da aka ce al'insan ya haɗa kowa da kowa wa iza balaga al min kumul huluma falyastazinu kamar sta'zana alladhina min qablihim Wa'iza idza balaga al-atfalu minkum al-huluma falyastazinu kama sta'azana idan yara suka kai mafarki to kaga al nan gurin ya haɗa duk wasu nau'i na 'ya'ya saboda alif da lam ɗin da ta shiga Da haka waɗannan abubuwa guda bakwai abubuwan da suke nuna umum tun asalinsu da asma'ul shar da asma'ul istifham da asma'ul mausula da annakirat bi anwa'iha in ta zo fi siyaqin nafi ko fi siyaqin nahi ko fi siyaqin shar ko istifhamul inkari da al-mu'arrab bil idafa da al-mu'arrab bi al-istighraqiyya dukkan su tufidul umum ina fatan kun gani na wa amma al-mu'arrab bi al-alahadiyya wa amma فإذا فإذا فيه من فسجد الملائكة كلهم أجمعين الملائكة كلهم أجمعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخرج فرعون الرسول و العسام ميروه ɗan samu mai ruwa ba ka karanta wa misalin khas ba ka tsallake shi ko ana ga babu wasu da yake layi jam ya kawo ƙari sai na jamu lillahi ya ɗauka ka ce kawai baka karanta ba wa misalin khas qawli ya wa misalin khas qawli ta'ala kama wasanna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula wa amma al-mu'awwaq bi ayat allati bi bayan al-jins fala yu'ammu al-akhbar fa idha qulta ar-rajulu khayrun min al-mar'a aw al-rijalu khayrun النساء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci a ilimin larabci mutumin da yake koyon larabci ya kana bambanci tsakanin al wacce take listin rasul jins da kuma al wacce take al'ahadiyya ita al wacce take aljinsiya ko al-istighraqiyya ita ce tufidul umum mutlaqan amma al wacce take al-ahadiyya ma'ana wacce take nuna cewa abin da aka saba da shi ake magana to ita wannan idan ta zo khassa ce to la tufidul umum Allah subhanahu ta'ala a suratul muzammil yake cewa inna arsalna inna arsalna sai ya ce kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasula kaga ga alif da lam nan a cikin ar-rasul kaga wannan alif da lam din ba ba bace al al ahadiyya ce dan haka idan aka ce ar-rasul a kissar fir'auna wa ake nufi annabi Musa saboda haka shine ma'ana rasul ɗin da kuka sani ya zo wa fir'auna wannan alif da lam ɗin al-ahadiyya ake ce mata amma idan wannan al-ahadiyya ɗin ta shiga cikin jam'i ta shiga cikin jam'i ko abin da ya haɗa duka jinsinsa to ita ma ta zama ta zama ta zama ta zama amma ina fatan mun gane saboda haka yanzu da Allah subhanahu wataala yake ifqala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin kaga sai yace fasajadal mala'ikatu kaga wannan al mala'ikatu din alif da lam din lil ahad ne saboda ku gane dai mala'ikun dai da kuka sani amma da jam'i ne to sai wannan alif da lam din da ta shiga sai ta ƙara masa ƙarfi tun da dama yana nufin dukkan mala'iku musamman tun daga kulluhum ajma'un sai wannan alif da lam ɗin ita ma ta zama amma mana al'allati lil ahad in ta shiga cikin abu ɗaya ba ta zama da shi am saɓanin jinsiya ko abu ɗaya ta shiga za ta iya zama da shi am amma idan ta shiga abin da yake na abu da yawa ne ko da al'al'adiyya ne yabqa ala umumi shine abin da yake cewa malam yace amma al wacce take li bayanin jins to ita la ta ummul afrad amma dai tana nuna abin nan ne tana nuna cewa kawai jinsin ne yafi kamar yanzu kaga mahaifiyar na na Maryam lokacin da ta ɗau ta. babban fatanta ne ta samu yaro wanda zai yi wa baitul maqdis hidima to amma kuma da ta tashi haihuwa sai ta haifi mace sai ta ce walaisa zakaru kal'unsa ma'anar walaisa zakaru kal'unsa shine walaisa jinsin rajuli ka jinsin mar'a mana jinsin maza ya fi jinsin mata saboda ne saboda akwai matan da suka fi maza daraja kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa kamula minar rijali kasirun walam yakmul minan nisa'i illa arba'a kaga waɗannan harba din su Maryam da Asiya sun fi mu dukana kaga wanda ya kai darajar Maryam anan to shine saboda kaga wannan yana nuna cewa kenan ba duka maza bane suka fi duka mata amma dai in general jinsin maza ya fi jinsin mata shi yasa da Allah ya ce a rijalu qawwamuna na alan nisai sai ce bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd mana asali Allah ya sanya jinsin maza ya fi jinsin mata wannan kuma baya hana a samu ɗaiɗaikun mata waɗanda suka fi ɗaiɗaikun kowa ya sanna na isha a nan take shi to kaga wannan yana nuna jinsin mazan ne fi jinsin mata na'am al'amalu bil amal يجب العمل بعلوم حتى يثبت hatta yasbuta na'am asali din lafazin da ya zo am to ya waje ba ka yi amfani da shi a yadda yake sai in an samu dalili wanda yake nuna cewa ba am ba ne yawa da haka yanzu fi ma tsakatis sama'u al'ushir in ban da mun samu laisa fi ma duna kamsu au suke sadaka to da duk abin da ka noma sai ka fitar mai da zakka wasariƙo wasariƙo tufafa'u aidiyahuma in ban da mun samu lafaka fiya kan neman rubu'i dinari to da ya waje ba ko da lemo guda ɗaya mutum ya sata a datse mai hannu saboda al'am ya ala umumi al'am ya ji bu'i a maudu'i ina fata mun fahimci wannan Dika.

ورد الذي عليه فقال ala kulli hal a wannan ka'ida ce malam ya ishara a kanta wacce ka'ida ce malaman ulumul qur'an suna kawo ta malaman qawaidul fiqhiyya suna kawo ta malaman usul suna kawo ta malaman ulumul hadith ma sukan kawo ta ita ce ka'idar halin ibratu bi umumin lafzi an bi khususis sabab kamar yadda malamai suke cewa ita wannan ka'idar a tafsilancanta kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin ya fassala ta da kyau a cikin littafinsa Muzakkiratun fi usul fiqh wanda ta'liqat ne da a kan littafin Ibn Qudama rawdatul Nazir wa Jannatul Munazir ya kasa wannan mas'alar gida uku inda yake nuna cewa sabanin yana bangare na uku ne kawai kashi na farko shine an yarida lafzun khas an yarida lafzun am ala sababin khas waya jullu dalilu ala umumi a samu lafazi khas amma kuma a samu lafazi am ya zo a kan sababi khas amma a samu dalilin da yake nuna umuminsa wannan shi ne kashi na farko misalin wannan shi ne. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما malaman tafsiri sun yi saɓani wannan ayat ta wasariƙatu a akan wata sauka akwai waɗanda suka ce ta sauka ne akan wani mutum da ya saci mayafin safwan akwai malaman tafsirin da suka ce wannan ayat ta wasariƙatu ta sauka ne akan. kas'amiya ba kas'amiya ba a makhzumiya wacce take tasta'irul mata'a fa tajhadu ta sauka ne akanta to sai suka ce idan muka dauki sababin nuzul din farko na cewa ya ta sauka ne akan wanda ya saci bargon safwan to kaga kamata ya ayat ta zama wasari'u faqta'u yadahu idan muka ɗauka cewa ta sauka ne a kan almakuzumiya to ya kamata ayar ta zama uya da ha. to amma da Allah subhanahu ta'ala ya kawo lafazin as-sariq da as wanda kuma dole sababi ɗaya ne daga cikin sababban da suka fada zai zama shi ne sababin saukarta to suka ce yana nuna ayar amma ce saboda haka ta haɗa kowa da kowa saboda haka wannan na farkon babu saɓani wajen cewa am ne an yari da lafzun am ala sababin khas wa dulla dalilu ala umumihi kashi na biyu shine an yari da lafzun am ala sababin khas wa dulla dalilu ala khususi a suratul azab ya ayyuhan nabiyu inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu wa banati ammika wa banati khalika wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin kaga ayar lafazi ne am amma kuma sai ta ce khalisatan laka min dunil mu'mini da aka bai halatta wani a wuri mace ba sadaki ba in ba annabi ba bangare na uku na wannan ka'idar ta al'ibratu bi umumin labdi la bi khususi sabab shine an yari da lafzun am ala sababin khas walam yadulla dalilu la ala umumihi wala ala khususihi wannan shine juz'i na uku na ka'ida <clears throat> kamar yanzu misali qad Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha kaga ta sauka ne akan wa qawla dawa aus bin sani akan su ta sauka to kaga shin banda su duwan wanda ya zihari shine hukuncin shi ko kuma ta keɓanta da su ne kawai wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa fa shahadatu ahadihim innahu laminal sadiqin wal khamisatu in kana min a agwana ayoyin sun sauka ne akan hilal bin umayya shi da matarsa lokacin da ya zarge ta da sharik bin sahma to halin ibratu bi umumin labzi a irin waɗannan ayoyin an bi khususis sabab saboda haka wannan saɓanin da duka malam ya kawo shi ne yake ɗamfaruwa akan wannan matsala qaulul jumhur shine al bi umumin lafzi la bi khususis sabab suka ce saboda in ka ce al-ibratu bi khususis sabab to wannan zai sa ka ɓata hukunce hukuncen shari'a da yawa saboda hukunce hukuncen shari'a da yawa daga cikinsu sun sauka ne a kan wasu mutane na musamman su kuma waɗanda suka ce al'ibaratu bai khususi sabab suka ce inda wannan sababin ba shi da fa'ida to da rawin hadisin bai rawaito shi ba amma tun da rawin hadisin har ya rawaito shi to wannan yana nuna cewa kenan yana da fa'ida ibn Qudama ya musu rabbi a cikin rauda ya ce <clears throat> idan mutum aka mai tambaya to in ya tashi ba da amsa bai zama dole ya ba da iya amsar da aka tambaye shi ba ya halatta ya ƙari ya ce ya waje ba tambaya amsa ta rufa tambaya amma bai zama dole ta iktisari a kan tambayar ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a na tawabba umin ma'il bahar sai ce mai huwa tsaworo alhillu ta me amsar tambayar a cikin huwa tsaworo ma huwa alhillu mai tattu huwa tsaworo ma uhu shi iya amsar ana tawadda umin ma'il bahar huwa tsaworo ma uhu amma alhillu mai tattu baya cikin tambaya saboda haka wannan sai yake nuna cewa kenan idan aka tambaye ka abu za ka iya yin ƙari akan abin da aka tambaye ka yawwa mala ya ƙara wani tafsiri a nan cewa in aka samu dalili da yake nuna tafsis to zai zama muhassas ya kawo ni misali na laisa min albirri a kiyamu fi ta inda za a ɗauki wannan a matsayin cewa wanda ya zamanto cewa zai sha wahala shi ne bai halatta yi azumi ba amma wanda ba zai sha wahala ba to shi babu matsala idan ya yi azumi Allah ya ba mu cewa. dan lokacin da ya rage mana a wannan darasi ya wuce minti bakwai ba sai mu da amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi bismillah za darasi na goma na ƙarshe a wannan zangon akan al-takhsis sai kai ma ka zo malamin usul kenan wallahi ni gaskiya abin da nake faɗa shine a daga cikin abin da yake ja mana rikice-rikice da kuma yawan saɓani a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi a najeriya akwai rabin malamai da yawa waɗanda suke hawa kan mumbari da kuma kan tebura na ilimi kuma kurakurai ne wanda malamai suna yi kuma ɗalibai ma suna yi abu na farko shine za ka ga malamai da yawa ba za su sanya ƙananan littattafai irin wannan su koyar a majalis ba imakon ya koyar da arba'una hadis ko ya koyar da ahalari ko umnatul akam sai je ɗauko bukari ko musulmi ya koyar a yadda tsarin ɗaliban najeriya yake da ƙyar ka samu ɗaliban da zai tsaya ko yi jallaji ɗaya na tsayewar mukari da shi zai gudu shi ma ya zama malami so idan ka karanta <clears throat> fassarar malamai a ayar da take cikin surat ali imran walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kaga idan ka fassa ka duba fassarar da malamai suka yi wa ar-rabbaniyun humul ladina yu'allimuna sigara al-ilmi qabla kibariha sune waɗanda suke koyar da ilimi na ƙasa kafin na sama amma ni ina so a kyautata min zato sosai ni daga cikin dalilan da ya sa nake ganin wasu malaman ba sa iya sanya ƙananan littattafai ni a waje na akwai raunin ikilaji ban ce kuma duka ba saboda dalili na da kuma hujjata shine Sheikh Abdulkarim al khuzai wanda rike yawan ba ku labarinsa mun lokacin muna Madina muna yawan zuwa gaskiya karatuttuka wajen manya-manyan malamai na je daura su goma riya tsakaninta da madina kilomita 850 ne so an yi hutu mukan je wajen malamai sai ka ga a hutu guda kun sauke littattafai goma sha biyar sama da haka irin yadda muka wuni da kuɗin nan to yi mi sati biyu muna yin haka kullum Allah sai mu sati hudu ma mi sati biyu a Madina mu je mu sati biyu kullum a za mu za mu karanta littattafai shida Da akwai wata daura da muka taɓa zuwa kullum littafi takwas muke Allah kullum sai mun yi littafi guda takwas so misalin da zan baku shi ne Abdul Karim Al-Khudair Abdul aka ɗauko shi tun daga Riyadh ya zo Madina ya shekara uku yana mana arba'una hadis ka gaya min yanzu malamin da za ka ɗauka daga katsina ka tura shi gwamba karantar da arba'una hadis wallahi sai ɗaiɗai ina maka daura shekara uku ba da aka yi hutun bana ya zo ya yi hadis a sati biyu bai gama ba ya dawo wata shekara ya dawo wata shekara ka gaya min malami daga cikin ciki barin ulama ka tura shi ya koyar da arba'una hadis ta ce kilomita ɗari takwas da hamsin ka gaya min a malaman mu mutum nawa ne za su je sai yan kaɗan kuma ni yana son duk wanda ya je ya kyautata mana zato ba mu faɗa don mutum mutuncin wani ba ko mu taɓa ikhlasin wani amma malaman da muka yi karatu a wajensu wallahi malam za ka ga <clears throat> ƙarfin ikilasi sama da yadda muke rayuwa a nan akwai malamin nan mai a tafsira fi ulumul ƙoran ai kun san a tafsira sayyidul amin shekarar da zan tawa a 2016 na gan shi yana koyarwa a harin. ustazu doktor ne professor ne tun kan ma je madina littafin sana'ar tafsira tun 1998 da muka yi wata jaraba a legal aka ba mu kyautar shi shekaru 24 kenan da suka wuce wallahi malam za mu za mu muna muna a 2016 na ganshi a harami yana koyar da karatu da yake koyar da karatu mutum biyu ne a gaban shi eh wallahi professor ma na gaske ba ba irin na nan ba saboda haka sai ka gane ko sai akwai wani ɗalibi ɗan sakkwato sai na riƙe hannun shi sai na ce zo mu je nan sai muka je na nuna mai malama bayan mun taho da shi mun gama mun fito yana ce mata kaga mu yanzu mun gama karatu za mu koma najeriya ya ce idan malaman mu sun zo umara ka dinga nuna musu irin waɗannan majalisa ya ce ka kalli wannan malami ne masani a duniya kalli mutum biyu ne a gaban shi amma yana karatu haka kadari wani idari yake yin karatu ba ruwan shi ko mutum dubu ne a gaban shi iya abin da zai yi kenan wa miki darihil azim ba to ka gane ko wani yanzu idan ya zo ya ga mutum uku hudu biyar ma a gaban shi wala zai yi zuciya ya tafi ka wani ya ce kuma jiya ni ma na ce sai mutane sun tare zan fara karatu to abin da ya sa na faɗi wannan jiya shine saboda shi karatu usul idan ya zamanto cewa bakarci farkon shi ba za ka gane na gaba ba so kuma wannan daura ce ba wai karatu ba ne general ina fatan kun gane to wannan yana daga cikin mushkiloli da ya sa ake samun mushkiloli da yawa don haka ni dai shawara ta da nake bayawa ni ban ce ka ɗalibai su je su buɗe majalis ba amma dai mutane da yawa da suke buɗe majalisai suke karantar da wasu littafan wallahi wallahi tsawon su bai kai su karantar da wannan littafin ba shi sa wani za ka ga suna faɗa shi da baƙaƙen da yake karantawa wani abu kuma wani littafin ma a kasuwa zai gan shi ya sau sai kuma ya zo ya sa shi a majalisi shi kan shi bai taɓa karanta littafin a wajen malami ba a kasuwa ya ga littafin ya koyo akwai wani na da hutu na bashi kyautar rafa'ul malam kawai ya je ya sa shi a majalisi to rafa'ul malam a 2004 na fara sanin littafin wani malami daga riyab ya zo ya koyar da mu wala a lokacin da ya fa'in inda ba mu gane ba to kai kuma ka zo ka sa wa malamai a majalisa akwai littattafai da yawa da ake koyarwa a majalisanmu wala ba su kai a koyar da su a in general ba kamata a ware ɗalibai a koyar da su wannan shi ne ni magana ta a takaici ni ban raina wani ba ni ban faɗo wani ba amma dai tsarin da muke koyarwa yana daga cikin dalilan da ya yasa ake fitar da gurbin malamai waɗanda ba su cancanta ba sannan kuma ina ƙara maimaita matsaya ta shi ma akan da yawa waɗanda ake tura su fi tafsiri da ramadan su ji tsoron allah su daina zuwa saboda wasu wallahi ba su kai su je ba akwai wanda ba zai iya rafta ba masa jumla guda uku ta larabci ba kuskure ba amma in ramadan ya zo zai ɗau ƙur'ani ya je tafsiri wai ce dole sai an yi tafsiri kuma ƙungiyoyinmu da muke da su su ma suna taka rawar gani wajen yin wannan alhamdulillah ga wasu daga cikin <clears throat> shagabannin ƙungiya na yana da kyau ya zamanto in za su postin shekara mai spa ya kamata <laughs> ya kamata su dage in zane ce shugabanni a duk suna cikin shugabanni Allah ya ba mu dace so ina fatan dai mutane za su mana kyakkyawan zato wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh